يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم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 a wannan majalisi mai albarka na tafsirin ramadan da ke cikin wannan masallaci na liman allah ta'ala ya ba shi lafiya a wannan unguwa mu na zango a wannan garin na dafango a wannan rana ta litinin 19 ga watan ramadan hijira ta ma'aiki na da shekara da da 1444 wanda ya yi daidai da goma ga watan hudu miladiya na da shekara 2023 don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wannan ita ce halaka ta goma sha takwas za mu tashi kan aya ta ɗari da da talatin biyar a cikin wannan sura mai albarka suratun nisa kafin na za mu asa wasu tambayoyi mai tambaya ta farko ya ce shi ne cikin merina a hannunsa yana ba da cike yana an san kuɗi kuma ka'ida shi in shekara ta kewayo ne suke kai kwant a yi lissafi ya biya ya so a cire haƙƙinsa a bashi to yana tambaya kudaden da ke a gurinsa yakan yi kasuwanci da su kuma ya ci riba me halaccin yin haka ko rashin halacci ƙa'ida kai wakilin meri ne a aikin da kake yi ba za ka yi amfani da dukiyar meri da ke a hannunka ba shi bisa abin da ƙa'ida ta baka dama in a ƙa'ida sun yadda ka jujjuya kudadensu da ke a hannunka in ka tashi kawo kuma babu ruwansu da abin da ka juya to kaga ƙa'idan ce ta baka dama shi ka sarrafa a haka babu laifi to amma in babu wannan damar wakili ana so ya zamanto amini dole zamanto kana da amana kan dukiyarsu da ke a hannunka kuma bugu da ƙari ka ce ana biyan ka aikin da kake yi kenan ba za ka yi tasrifi ba cikin dukiyar da ba taka ba shi da izinin mai dukiya ina ji muna ganewa kenan mai shi ya kamata ya je ya duba shin ƙa'idodin da suka ba su damar wakilcinsu a kan harkar da yake yi sun ba da wannan damar na yana iya taɓa dukiyarsu ya yi wata harka da ita daga baya ya biya in ka'ida ta ba shi dama sai yi in ko bata ba shi dama ba to yana nan a matsayin na haramun domin baka shishige cikin dukiyar da ba ka ba allah ya gane da tambayarsa ta biyu ya ce an sha annabi isa dan maryam ce dawo to idan ya dawo yana mabiyi ne na annabi muhammad alaihi salatu wasalam ko shi dawo ne da sabuwar shari'a in na fahimci magana lalle annabi isa dan maryam shi dawo domin ubangiji ta'ala ya wuta ma kowace rai mutuwa shi kuma annabi isa bai mutu ba lokacin da aka yi yunkurin kashe shi allah ta'ala ce bal a allahu ilai allah ta'ala ya ɗaukaka shi zuwa gare shi hadisai na nan masu dama masu tarin yawa da manzo alaihi salatu wassalam yi bayanin dawowar annabi isa dan maryam alaihi wa ala nabiyyina afdalus salam wa atammu taslim daga ciki akwai hadisin abdullahi dan mas'ud wata rana a garin kofa wani hayaniya ya tashi mutane suka ji tsoro tunaninsu tashin alkiyama da aka zo gurin sai ce a'a na rantse da wanda raina ke a hannunsa kiyama ba za ta tashi ba har sai kun ga alamomi guda goma manya sai lissafo su daga cikin waɗannan alamomi guda goma manya ya ce wa da isa ibn maryam da saukar annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam haka hadisi ya tabbata manzo alaihi salatu wassalam yana cewa wallazi nafsi biyadi la yushikanna an yanzila fikum ibn maryama hakaman muqsitan fayaksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yaqu al-jizyata yace na rantse da wanda raina ke a hannunsa da sannu annabi Isa dan Maryam ke su ko cikin ku yana mai hukunci kuma adadi. she karye kurwa da kirista ke sakawa a wuya she kashe alade sa'annan she soke biyan jiziya manzo alaihi salatu Wasu ci gaba da cewa wa yafidul mal dukiya kuma za ta yalwata a hannun mutane za a waye gari lokacinsa kowa yana da kudi babu wanda ya sai ma kowa ne gorin kudi kowa yana da shi hatta la a ahadun har idan ka doko kudi ka mika ma wani ba shi karba ba dan baya so yana da kudi shi ma kaga hadisi ya tabbata cewa annabi Isa dan Maryam Jesu zuwansa alama ce babba daga cikin manyan alamomin tashin kiyama guda goma Jesu bayan zuwan almasihu da jihar. kuma shi ne shi kashe masihu da jihar. ya gama kashe shi ana duban bala'i ya kawo shi a ce a'a ga wani bala'in da kuma ya sake tunkaro al'umma saboda manyan alamomin tashin kiyama yadda ka san jigida kun san jigida ko ko ka ce carbi idan ka daga sama she ka tsinke shi daga ƙasa ya za su za su juna ne to haka manyan alamomin tashin alkiyama su da zarar na farko ya bayyana ko shi kenan haka za su biyo juna kenan wannan na gamawa ana kuma an riga an gama da domin ana yayin almasihu dajjal shi ga annabi isa dan maryam ya kullo yana kullowa shi shi kashe masihu dajjal ana kashe shi a kuma na kallon cewa an hota shi a ce ga wani bala'i ya kunno ya wa majuji to su bala'in su yayi bala'i za su hallakar da komai za su shanye ruwan duniya ke za a zuwa ruwan tafki wani wuri a riga an shanye wuce kai nan ga shi ya fa akwai ruwa idan an zo babu ruwa lafiya ya a cuci da mawaju su biya ta wuri mutane za su samu kwan cikin bala'in talauci da yunwa annabi isa shi guru da waɗanda suka yi imani a haukan wani tutu. daga kan wannan tutu za a roƙi allah ubangiji ta ala ya hallaka ya da kuma majushi mutane ne masu tari yawa sun hallaka annabi isa shi ya sauko da mutane da suka yi imani babu inda mutum shi ke taka kafansa shi dai ko akan gawon joji, ko akan gawon majuj ga sun fara ɗauyi sun fara wari wannan kuma balagi ne annabi sa shi roƙi allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta ala shi turo su manyan tsuntsaye su ne za su gawo gawawaki ya ajuj da majuj su je da su haisu a ranar inda allah subhanahu wa ta'ala ya su daga na shi a saukar da ruwan sama ya wanke ƙasa ina shi mu gani ku kaga tabbas annabi isa ya tabbata cikin hadisi shi na fadar magana saboda akwai malaman da ke inkarin dawowar annabi isa daga ciki akwai shehun malami abubakar gumi ubangiji ta ala shiga su da rahama ba ku hadisan kan suna da yawa da suka yi bayanin zuwa annabi isa dan maryam yaushe zuwa matsayinsa mabiyi ne na annabi alaihi salatu wassalam kwarai kuwa saboda ai shari'ar annabi sa ta riga ta kare da zuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa idan ya zo lokacin sallah ya yi a mahadi wanda annabi ya bayani shi ma dai alama ce ta tashin kiyama amma yana daga cikin ƙananan alamomi da za a surka su a cikin manyan alamomi ina shi muna ganewa shi mahadi sunansa muhammad bin abdullahi mahadi wanda shi zo shirye da duniya dare daya to lokacin da ya ga annabi isa dan maryam shi yana gaba shi ba da sallah a matsayinsa na shagoran musulmi shi ya komo da bayan annabi isa ya ba da sallah annabi sai ce a ai wannan al'umma sashen su jagora ne na sashi shi ya yi sahu shi kuma ya sallah bayan mahadi muhammad bin abdullahi mahadi wato mahallu shahid dai annabi isa da shi ya zo da sabuwar shari'a shi ya zo ya lalata kurwa shi yasa wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi babu wanda shi rage daga cikin ahlul kitab sai ya imani da annabi sai kafin lokacin da ya zo wani hadisi ya ce ce shekara arba'in wani hadisi ya ce shekara bakwai malamai suka ce babu shekaru domin an ce annabi isa yana dan shekaru talatin da uku ubangiji ta ala ya ɗauke shi idan ya dawo ce shekara bakwai kafin ya mutu to kaga talatin da uku da ya yi kafin ya je sama bakwai bayan ya dawo sun cika shekaru nawa arba'in da ubangiji ta ala ɗeba masa da shi rayu da su a duniya ina ji mun gani Allah ta'ala ya gane ka shi wannan ya ce ya zo fitar da zakatul fitr iyayensa arna ne shin zai cire musu a ba za ka cire musu saboda haƙƙi ne na musulmi annabi alaihi salatu Salam a hadisan abdullahi na umar ya ce fara da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير النبي عليه الصلاة والسلام يا فرلنت زكاة الفطر ya zamanto sa'i ɗaya ko na dabino ko kuma na sha'ir sai ya ce alal abdi wal hur wal zakari wal kabiri wannan sadakan wajibi ce akan bawa da ɗa akan mace da namiji akan yaro da babba amma minan musulmi na daga cikin musulmi kenan tun da iyayensu ba musulmai bane ba ba ce cire musu ba ana cire ma musulmi ne Allah ta'ala ya gane domin ya fada da umarni da yin adalci a yi makowa adalci kuma a yi makomai adalci sai allah ta'ala ya ce ya ayyuhan na amu ya ku waɗanda suka yi imani ko nuƙawwami na bilkisti ku kasance ku zamanto ƙawwamina masu tsayuwa bilkisti da adalci shuhada a lillah kuna masu ba da shaida dan Allah walau ala anfusikum ko da shaidan nan akan kawunan ku ne a walidain ko iyayenku mahaifanku guda biyu wal aqrabin da danginku makusanta wato lokacin da kuka tashi yin ko hukunci tsakanin mutane ko jagorancin al'umma ko ba da shaida abinda ake bukata gare ku ku tsaya da adalci ku tabbatar kun yi adalci lokacin da za ku yi hukunci ku tabbatar kun yi adalci lokacin da za ku ba da shaida kuma ku ba da shaida don Allah ba don wani abin da za a ba ku ba a duniya ba sa lokacin da ka tashi ba da shaida kada ka kalli wani a matsayinsa na wani a'a kalli abin da za ka faɗa a matsayinsa na gaskiya ina shi muna ganewa shi yasa ubangiji ta'ala ce in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima wanda zaka ba da shaidan nan a kansa in ya kasance mawadaci ne mai kudi ne alhajin birni ne aw ko talaka ne shi na ƙarshe to kada ka manta fallahu aula bihima Allah shi yafi cancanta da su ina shi mun gane ko lokacin da ya ce ka tabbatar ka tsayu da adalci kuna masu ba da shaida don Allah to lokacin da za ku ba da shaidan nan wanda za ku ba da shaida a kansa ko ku yi masa shaida don ya tsira idan ya zamanto mai kudi ne ko ya zamanto talaka ne kada kudinsa ko talaucinsa ya yi tasiri a kanka lokacin da ka tashi ba da shaida ina jin mun gane ko da ka kalli ai alashi ne ne shi ka karkatar da shaida ko ka zuke shi da kakiya ka ce a ni ban gani ba ba da ni aka yi ba alhali ka gani kuma da kai aka yi to kai abin da ba daidai ba ne Allah ce kada ka kalli sa a matsayin sa na alhaji kada ka kalli talakan a matsayin sa na talaka da talaucin sa in ba shi da gaskiya ka tabbatar shi ne ba shi da gaskiya ya domin ka san ai akwai a irin mustaqbil talaka ga girman kai ga talauci ga girman kai shi sai yana ɗaya daga cikin waɗanda za su fi kowa shan azaba talauci talaka kuma da girman kai mai kudi aka sani da girman kai bisa ɗabi'a ina shi mun gane da haka in shi talaka ne ba shi da gaskiya ka tabbatar shi ne ba shi da gaskiya in mai kudin ne ba shi da gaskiya kada kudinsa ya jagorance ka wurin karkatar da kai ka tabbata shi ne ba shi da gaskiya kalli allah allah ya fi shi mai kudi allah kuma ya fi talaka shi yasa lokacin da ka tashi ba da shaida sai ya ce shuhada lillahi ku ba da shaida dan Allah walau ala anfusikum ko da shaida ke cikin ku da kanku a wannan magana fa idan na sa baki ni ma ba zan tsira ba gaskiya ce maganar eh gaskiya ce je sa haƙƙin wani talaka ya kukuta eh je sa ya kukuta ya zama dole ka saka baki ko da kai ma abinci ci ka ya so ka dogara akan Allah ubangiji ta'ala sai ya nuna maka mafita wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum Da haka tsoron Allah kawai ake so shi kada ka kalli wani kada ka kalli wani tsage gaskiya tsagoranta ka faɗa daidai yadda ka sayi. shi Allah ta'ala ya ce fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa kada ku bibici soye-soyen rayukanku kada ka bi sun zuciyarka har sun zuciyarka ya sa an ta'adilu ya hana ka yi adalci wa in talu idan kuka karkata wato kuka karkata a madadinku gaya gaskiya shi kuka shakwara ina shi mun gani to Allah ta'ala ya ce wa in talu aw tu'ridu ko kuma kuka bada baya bada baya anan shine koye gaskiya ga gaskiyan ka sani amma sai ka koyi ta ki ka bayyana ta shi ne suke cewa abin da ake kira talwo ai ta tahrifu shahada wa tagayyuha tahrifu shahada wata wa tagayyuha ne mutum ya canza shaida ko ya karkatar da ita daga allayyi ne allayyi kuma shine at-tahrif Allah ta'ala ya fara cin Ali Imran wa inna minhum la fariqan yalwuna al-sinatahum bil kitab litahsabuhu min alkitab wa ma huwa min alkitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamun kaga wa inna minhum la fariqan yaduna alsinatahum ma'ana ay yuharrifunaha bil kadhibi suna karkatar da harsunan su dan yin ƙarya to shine anan Allah ce wa in talu idan kuka karkata kuka yi ƙarya aw tuwridu ko kuma kuka ɓoye gaskiyan da kuka sani kuka ki ku bayyana ta wa Allah ta'ala sai yi barazana fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ne masani ne game da abinda kuka kasance kuna aikatawa domin in ka ɓoye shahada ai Allah ya sani Allah ta'ala ce wa man yaktumuha fa innahu athimun qalbu duk wanda ya ɓoye ta shi mai zunubi ne hatta a cikin zuciyarsa da haka abinda dai ake so gare mu mu kwatanta adalci cikin komai manzo alaihi salatu wassalam shi ya zama mana kyakkyawan abin koyi cikin kowane babi musamman a babin adalci ko da abokin husuman nan arni ne ba musulmi bane ba kasancewansa arni ba shi hana a yi masa adalci kasancewansa arni ba musulmi ba ba shi sa a cuce shi ba la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم arnan da basu yake ku ba basu yi rigima da ku ba basu kore ku ba sun zauna lafiya da ku Allah ya ce ku mutunta su ku yi musu daidai kuma ku yi musu adalci dan Allah ta'ala yana so masu adalci yayyanka da wani kada ya hana kai mishi adalci hatta waɗanda ke yakan ku a babin adalci dole ka wanzar da adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah e adilu huwa aqrabu littaqwa Allah yace kan gagon ku da wasu mutane ya hana ku yin adalci a ku yi adalci adalci shi yafi kusa da tsoron Allah ina jin mun gane manzo alaihi salatu wassalam a yakin badar yana daidai da sukun da musulmi shi ga wani sahabi ana kiran sawat tumbinsa ya fito daga cikin sahabi domin ana daidai da safin mayaka da irin yadda ake daidai da safu a sa'a domin yakin da jarumai ne ke yaki ba matsorata ba wanda shi ya hau jirgi ya kai inda babu wani na'urar da ce kaye sa sa'an ne shi kuma gaba wannan ba jarumi ba ne ba jarumai an yi su a baya sun wuce wanda ce za ta gobe ya ce wanda ya haifu ga mahaifansa ya fito kuma sun tabbata ɗaya dai zai faɗi a haka aka yaƙi kuma a haka aka kafa tutar musulunci annabi na daidai da safu wannan sahabin sai kullu shi annabi ya dan cake shi da sanda ce kuma ka daidai safu ya ce ya rasulallah ya wuce a ta kashin min ciwo kamin ba daidai ba me sa ka mina haka shi na rama shi ka rama shi na rama manzo alaihi salatu wasallam ka yi daidai shi manzon Allah ya ce ga sandar su karama yana matsayin wa annabin Allah afdalu khalqillah yana matsayin jagora shugaba amma ya ba da kansa a rama shi sahabi ya ce ya zan rama akwai riga shikinka ɗani lokacin da ka cike ni da sandan babu komi shikina manzo alaihi salatu wasalam sai ya yayi tumbinsa ya ce to gashi rama da ya tabbata annabi ya yayi ba komi da ya tare fatar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai rungumi annabi ya sun batan tubin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah na rama ya ce abu rama ba me yasa kai wannan aika aiki ya ce to manzan Allah muna shirya safin yaƙi na tabbata a wannan yaƙi ni ba zan koma gida ba mutuwa zan yi sahabbai ke suna fita da fatan su mutu ba wai addini ya mutu kowa Allah Allah yake addini ya samu nasara amma shi ya samu shahada domin ya tabbatar da shahada ya samu lasisin shiga aljanna kai mutum saba'in daga cikin zuriya sa ya bi musu shi sa kowa da wannan niyyar yake ta yace to manzo Allah ni dai na tabbata mutuwa zan yi she na so ƙarshen lamari na a duniya shikina ya taba shikinka tunda na riga na samu wannan niyya ishe shi annabi masa addu'a da fatan alheri to kaga dai annabi alaihi salatu wassalam ya tabbatar an yi adalci hatta a kansa walau ala anfusikum dan haka mai gida idan kai ma matanka ba daidai ba ka gaya mata ni ne kuskure ba kasawa bane ba ba gashiyawa bane ba Yanda kake so ita ma ta ce na yi kuskure mai gida ne haƙuri shi mata uwar gida wallahi ni ne da kuskure yi haƙuri ya fi mini wannan ba laifi bane ba in ka shiga haƙƙinta dole ka neme ta gafara in ta shiga haƙƙinka dole ita ma ta neme ka gafara da wannan shi a daidaita lamura addinin musulunci ya tsayi ne akan adalci da adalcin nan sama da ƙasa suka tsaya lokacin da aka yi fatu makka shi ga shan kawo ta mata babbar mace daga cin banu mahzum ɗaya daga cikin manyan ƙabilun ƙuraish ta yi sata shari'ar musulunci ko in mutum ya sata da yake yanke hannu A asariku za a bi maka saba na kalan min Allah wallahu na hakim kuma magana ta zo wurin annabi alaihi salatu na dole an yanke hannu kafin ya zo ana da dama a yafi amma da zarar ya kai wurin alkali babu kawo shi an zartar da hukuncin Allah shi ga magana ta kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutan maka hankalin su ya tashi wannan babban mace za a yanke mata hannu to ai ai babban banza babba da sata ai sata bai kamaci babba ba to ya dai kamata dai a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don a sassauta wannan hukunci tun waye isa ya wa manzan Allah magana shi suka ce to in dai akwai shi da aga usama usama dan zaid zaidun nan wanda da annabi ce dan sani kafin ayar suratul ahzab ta zo ta hana wa da'uhum li abaihim aywa shi ga usama hibbu rasulillahi sallallahu alaihi sallama wa ibn hibbihi masoyin annabi kuma dan masoyin annabi to da yake akwai yaranta dan manzon Allah ya bar duniya Usama yana dan shekara 18 fatu maka kuma ai shekara 8 bayan hijira manzo kuma ya mu shekara 11 bayan hijira kaga lokacin Usama yana dan shekara 15 ko 16 da aka shi zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a dan sassan hukunci turan na aka ga bacin ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo in ka shiga haƙƙinsa shi yakan yafi ba ma za ka ga hushi ba ta tarbe shi wani ya zo ya kama kanansa ta bayan sha rigansa ya ce ba ni daga dukiyar Allah ba na babanka ba ne ba ba na babarka ba ne wannan kalma a yi zamani ga gaba da ka ci duka in najeriya ne kuma ya tuni an binne ka amma ya faɗi da kuma cikin sahabbai to tun da mai haƙƙin na nan waje ɗauki mataki babu mai ɗauka wannan shi ne tsari annabi ya dariya ce kudi ɗibi ba shi gaskiya ba na ba na babana ba ne ba ba na babana ba ne ba aka ɗibi aka bashi shi ya ce a ƙara aka ƙara ya ce a ƙara aka ƙara da ya zo cicciɓa ya ga abin kuma ya fi ƙarfin shi ce kana kallo na jaki ne za a zama sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wani da wani ku ɗauki ku kai masa gida aka ɗauki kuma aka kai masa gida kuma aka zauna lafiya shi manzan Allah ne kuma shi shugaba ne wannan bai rage masa komai ba a cikin matsayinsa Ga shi ma muna magana muna jin daɗi to wannan haƙƙinsa ne to amma wannan haƙƙin Allah ne haƙƙin Allah manzan Allah baya sassauci ya ce usama a tashfaru fi haddin min hududillah haddi na Allah ta yi ma Allah laifi ya kama Allah ya ce a zartar da hukunci ka zo ka ce a sassauta usama hankalin usama ya tashi manzan Allah shi tara jama'a cikin masallaci ya ce kunshi kunshi kunshi abin da ya faru amma ku sani innama ahalaka Allahun lazina min qablikum abinda kaɗai sa Allah ya halakar da waɗanda suka gabace ku kanu idza saraka fihim alqawi tarakuhu wa iza saraka fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd idan mai karfi ya yi ba daidai ba shi sallame shi ja wannan babban mutum ne shi a zage shi ko a zungure shi ko a mai walo. shi kenan amma hukuncin allah ba za a zatar ba saboda ɗan babban gida ne amma idan ire-irenmu ne irin ya ku bayan mutane to shi a tsayar da hukuncin allah a kansa shi manzan allah alaihi salatu wasu ce wai mullahi lau an na fatimata binta muhammadin sarakat a muhammadun yada na rantsi da Allah da fatima yar gidan muhammadu ta yi sata da muhammadun da kansa shi yanke mata hannu sallallahu alaihi wasallam kuma kowa san wace ce fatima saboda bala'in so da manzon Allah ke ma fatima ya hana aliyu bin abi talib ya mata kishiya kara aure ba sunna bane ba to manzon Allah bai yadda ba akwai da ya tashi zanga-zanga shi aure fatima ta nuna bata yadda ba annabi ya kira ta kuma wanda yake so ya aura yar gida abuja ne azala ce to ko dai ka sakar min da ɗata ta dawo gida ka shi ka aure wadda za ka aura ko kuma ka haƙura fatima tsoka ce daga gare ni naman jikina ne abin da ya cutar da ita ya cuce ta abin da ya damuwar da damuwa na dole a rikuna bai faru ya haƙura radiyallahu anhu kaga wannan ka dace. akwai randa zamani Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu lokacin a Masar Amr bin Al-As shine shugaban su shi aka waye gari dan gidan Amr bin Al-As ya daki wani baki bakibite daga cikin iyalan Fir'auna wato mutanen kasar Masar saboda ya yi amfani da cewa shi dan gidan sarauta ne babansa sarki ne ya daki wannan talaka an zo za a je aikin hajji wannan talaka sai ya shiga cikin safin wa'anda za su aikin hajji ashe ba komai kai sa aikin hajji bai dai ga umar ya kai karan amur da asu a ransa ana cikin musim umar ya zo ya zauna yana karanta da al'umma sai wannan bakif da ya tashi ya ce kaji kaji kaji abin da ya faru gasa aka shirya na tseren abin nan da wakai da na haushe na tsere masa shi kuma bai shi daɗi ba yadda aka ce ni na tsere masa shi da ke umar ya ce zauna cikin wa wannan gari lokacin amuru na da shi na ɗansa shi umar ya zana masa wasiƙa ce ina bukatar da kai da ɗanka ku zo hankalin amuru ya tashi ya tambayi da akwai abin da ka yi ne ce to shi dai bai san wani abin da yi ba ya ce tabbas akwai abin da ka yi Tun da har halifa ya nemi in zo da kai akwai matsala ana a cikin taron jama'a umar ya ce ina ba ka fitar na ya ce gane ne ce taso kai kuma tuga riganka shi umar ya ba shi bulala ya ce ita masa duka har sai ka biya haƙƙi hankalin al'umma ya tashi wannan ba da ya ɗauki bulala ya ta subawa ya ta subawa ya ta subawa aka ce ai ya zarce abin da aka yi masa umar ya ce a'a bai zarce ba saboda shi ya yi amfani da mulki ne da kisa to nan mu ne gatansa har sai da ya gashi ya ce ya ishe ne yanzu ya amira mummuni ita to shi kenan ka sannan umar ya juya shi muhammadu kafin ba ya ce ma hukumi ce a saura mahaifinsa ga daki mahaifinsa sahabbai suka ce bai kuma mahaifi ya ce daki mahaifin ya kalli amurgulawa sai ce a ga wanda ya dake ni na dake shi ya isa ya ce ya dake ka ne dalilin mahaifin ba don mahaifinsa sarki ba ne ba da bai dake ka ba ce sa dole shi ma a dake shi amur kuma babban sahabi ne shi da bakinta ya ce ya yafi umar ya ce tun da ka yafi shi ke na babu matsala ya fitar da wata kalma mashhuriya wanda za a iya zana ta da ruwan zinari da ke tabbatar da adala islamiyya ya ce mata abattumun nasa waƙar waladatuhun a harara. yaushe za ku mayar da mutane bayi alhali iyayensu sun haife su ɗiya wannan shine abin da shari'ar musulunci ke al'ummar ku zamanto adilai cikin komai tsakaninka da ranka ka zama adili tsakaninka da ɗiyanka ka zama adili tsakaninka da matanka ka zama adili tsakaninka da mujtama'anka ka zama adili kai ka yi adalci ni in adalci duniya shi ta zauna lafiya ina ji muna gane ba shi Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani aminu billahi wa rasuluhu ku yi imani da Allah da manzansa an ce ya kowa da suka yi imani aka ce ku yi imani shi malamai ke kokarin daidaitawa tsakanin amanu da amin wasu malamai suka ce ya hallazi na amanu ya ku inda suka yi imani wato ana kiran munafukai ma'ana ya ku inda kuka yi da'awar imani da bakinku amma bai kai ba cikin zuciyarku aminu billahi wa rasuli ku yi imanin gaskiya da Allah da manzonsa mun gane wasu malamai suka ce a ana nufin dai waɗanda suka yi imani ya ku waɗanda suka wato suka yi imani aminu bi ma'ana ku dawwama akan imani da Allah da manzonsa har nan da za ku koma zuwa gare shi wasu malamai suka ce ana nufin yahudu da nasara ya ku waɗanda suka yi imani da attaura da linjila ku yi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in mun ɗauka munafukan ne to ku yi imanin gaskiya ta hanyar imani da allah da manzansa in mun ɗauka ana nufin umumin muminai ya ku waɗanda suka yi imani ku dage akan imanin billahi da allah wa rasulihi da kuma manzansa wal kitabi alladhi nazzala ala rasuli da kuma littafinsa da ya sassaukar a kan manzonsa wal kitabi alladhi anzala min qablu da kuma littafin da ya saukar kafin saukar alqur'ani mai girma wa'annan lafuza guda biyu wal kitabi alladhi nazzala kaga yayi amfani da nazzala ala rasuli wal kitabi alladhi bai ce ba nazzala min qabl shi ce anzala min qabl me bambanci tsakanin nazzala da kuma anzala malamai na cewa nazzala shine abin da aka saukar da shi munajjaman wato mataki-mataki ba a masa sauka gaba ɗaya ba a saukar biyar sa'an na a sake saukarwa sa'an na a sake saukarwa har ya zuwa lokacin cikinsa amma in an ce anzala shine saukar da shi gaba ɗaya to alƙur'ani mai girma wani lokaci shi a ce anzala wani lokaci shi a ce an anzala misali inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul mubaraka mu mun saukar da shi a lailatul qadr mun saukar da shi a laila mubaraka to shi malamai na fassara cewa ana nufin sauka gaba daya daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza dake sama da duniya ina ji muna ganewa domin qur'ani yana da sauka iri akwai sauka na gaba daya da ubangiji ta'ala ya saka koko daga babban allo zuwa baitul izza da ke saman duniya to daga wannan gurin yarin ta sauka kaɗan kaɗan akan annabi sallallahu alaihi wasallama cikin shekaru 24 to shi ya to idan an ce anzala ana nufin saukan farko idan an ce nazzala ana nufin bi sauka na biyu kenan da ya ce wal kitabin ladhi nazzala ala rasuli da littafin da ya sassaukar da shi akan manzonsa ana nufin mai alkur'ani mai girma ubangiji ala ce wa bil an zalla wa bil na zan. da gaskiya muka saukar da shi sauka na gaba daya kuma da wannan gaskiyan da ya rinka sauka a gidan duniya wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira sai yace wa qur'anan farqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila qur'ani faragdahu da muka rarrabe shi domin ka karanta wa mutane ala muksin shi yace wa nazzalnahu kuma mun sassaukar da shi ne tanzila wato sauka wal kitabi alladhi anzala min qabl da littafin da aka saukar kafinsa at-taura linjira zabura da sauran littattafan baya saboda su an saukar da su ne sauka na gaba daya shi Allah ya ce wa man yakfur billahi duk wanda ya kafirce ma Allah bai yadda da cewa akwai Allah ta kafirce ma Allah ya yarda akwai Allah amma bai yarda a ɗayyanta Allah ba subhanahu wa ta'ala la cikin rububiyya la cikin uluhiyya la cikin al'asma wa sifat daga har yanzu ya kafirce ma Allah dole sai ya tabbatar ya yadda ya amince akwai Allah sa'annan dole abota ta ma Allah shi kaɗai bauta ke sa'an nan allah ta ke da mulki da mallaka da halitta shi ke da gudanarwa ba shi da wanda ke taya shi sa'an nan ya imani da allah ta fisa sunayensa da kuma siffofinsa to kaga wannan shi ne imani da allah kishiyar haka ce to ya kafurce cewa allah subhanahu wa ta'ala ya yarda akwai allah ya yarda allah ya halitta shi ke da mulki da mallaka shi ke da gudanarwa amma bai yadda ba abota ma Allah shi kadai to kaga arni ne har yanzu a ya yarda abota ta ma Allah shi kadai amma bai yadda cewa Allah yana da sunaye mafiya kyau da kuma siffofi ba to kaga har yanzu arni ne wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi da kuma mala'ikunsa ko dai ce babu mala'iku ƙarya ne ko ya ce akwai mala'iku amma ya rinka wasauta su da ba abinda Allah ya wasauta su da shi ba ko ya ce mala'iku maza ne ko ya ce mala'iku mata ne Haka kiran ƙarya ne akan Allah subhanahu wata'ala dole sai ya imani da cewa akwai mala'iku su mala'ikun nan halittan su aka yi ba su yi halitta ba su bayi ne na Allah bar ibadun mukramu bayi ne karramu Allah ne ya halishe su kuma ya halice su ne da haske ba sa saba ma Allah ibada suke duk abin da Allah ya sa suna yi kuma suna da yawan gasken gaske da babu wanda ya san iyakansu in ba Allah da ya halice su ba wa ma ya alamu junuda rabbika illa huwa suna da ƙarfin bala'in tsiya muna ganewa sa'an nan za a yi imani su ta fuskan umumi da kusursu ta fuskan umumi mala'ikun na da yawa in kana so ka gane ka gane su kowanne adam dai yana da mala'ika da Allah wakilta masa akwai mala'iku guda biyu akwai mala'ikan da ta kansa kake samun abincinka akwai wanda yake kula da abin shanka akwai wanda yake kula da iskan da kake shakawa to ka buga wannan adadin su mutanen da aka yi duniya kaga suna da yawa nan ga baitul izza da ke saman duniya annabi alaihi salatu wassalam ce kullum mala'ika dubu saba'in ke shiga suna tawafi in sun fita gobe wani dubu saba'in ne in sun fita gobe wasu ne daban turan da aka yi duniya har ya zuwa ƙarshen duniya to wannan adadin kawai ma ɗan ya isa dubu saba'in saba'in su adadin ranakun duniya ba ka da wannan kalkuleta don haka suna da yawa sa'an na akwai wasu da sunayensu da kuma ayyukansu da allah ya so mu gani kamar shigirilu sunan mala'ika ne yana na a cikin alkur'ani aikinsa zuwa da wahayi ga annabawan allah akwai mika'il sunansa ya zo a alkur'ani ya zo a hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallam aikinsa yana kula da ruwa da kuma tsirrai akwai israfil sunansa ya zo a hadisin manzo alaihi salatu wasalam wanda aka wikita busa a cikin kwafu akwai malik wanda sunansa ya zo a cikin alkur'ani ko wana da ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun wanda shine shugaban masu gadin wuta in sun shi zafi za su ce kai ya maliku roƙa mana ubangijin kai kashe mun futa yace da su a innakum makithun ai babu mutuwa kun tabbata a cikin gidan har abadan babu mutuwa to kaga ga mala'ika mun san shi da sunan shi da kuma wasifarsa ga malakul maut wanda ake kira azra'il azra'il bai tabbata ba a hadisi isra'iliya ce sunansa a alqur'ani malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi yukila bikum haka wannan suna yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma dai da shi malakul maut ba shi an gaya maka aikinsa ba ka sani sannan ga mala'ikun da ke kula da takwinin wato shirya a cikin cikin mahaifiyarsa ga munkar ga nakir wato akwai wasu sanannun mala'iku da Allah ya so mu san su da ayyukan da suke yi wanda bai so mu sani ba kuma ba mu isa mu gane ba balle har mu ci akwai haƙawa ya ido akwai rabaraba ya ido akwai menene ya ido wannan malam shawabi ya fi da sani wayannan suna Allah ya mara gafara da haka wayannan sunayen sunayen aljanu ne kawai ba sunayen mala'iku ba don ba za ka ce sunan mala'ika ba ne ba shi in kana da nasi don haka in ba ka yi irin wannan imani ba shi ya zama toka kafin ce mu mala'iku wa bihi da littattafansa littattafan da Allah ya sauka mun yi imani cewa babu annabin da Allah ya aiko shi sai ne ba shi littafi kowane annabi ya zo da littafi hikima shine annabin shi mutu idan ya mutu littafi zai zama to gundi da za su rinka ɗiban shiryansu a cikinsa ina jin mu gane na ko su littattafan da an sanar da musu da waɗanda aka ma alƙur'ani an ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a taura annabi musa linjila annabi isa zabura annabi dawud ko ba haka ba annabi yaqub wani littafi aka ba sa ba mu sani ba amma dai an ba sa littafi annabi ibrahim shi mu ci akwai suhuf suhufu ibrahim wa musa wayan su ne littattafan da Allah ya so mu ce mu yi imani da su a wato a haka sa'annan za mu yi aiki da abin da ubangiji ta'ala ya saukar mana na alkur'ani mai girma kin yin wannan imani shi zamanto mun kafurce musu wa rusulihi da kuma manzannansa ubangiji ta'ala turo da annaba masu tarin yawa babu wanda ya san adadin su shi shi Allah duk adadin da za a ce maka hadisi bai tabbata ba Allah shi ya san adadin annabawan da ya turo ma duniya adadin mursalan da ya turo ma duniya amma akwai waɗanda ya so mu san su da sunayensu ya nuna mana su a cin alkur'ani wasu sun so a hadisan annabi alaihi salatu wasalam shi mu yi imani da su a haka ba za mu kafurce ma annabi ɗaya ba mu shi banda wannan annabi ina ji mun gani yau mai akhir haka kafurce ma tashin kiyama kafurce ma tashin kiyama shine kishiyar imani da tashin kiyama yadda da cewa akwai tashin kiyama duk alamomin tashin alkiyama tun daga ababen da annabi ya karanta da mu ke faruwa lokacin mutuwa zuwa kwanciyar kabari mai ke faruwa a cikin kabari mai je faru a farfashiyan kiyama zuwa ga wuta da aljanna dole mu amince da wannan kin amincewa da wannan shine kafurce matashin kiyama shi ya zamanto wa'annan ababen da aya suka lissafo su ne rukunan imani da ya zama wajibin mu imani da su in mun kafurce musu to ga abin da Allah ta'ala ya ce wanda ya kafurce musu faqad dalla dalalan ba'ida hakika mai shi ya bata bata kuma manisan shi Allah ya shirya إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم ثم ازدادوا كفرا لم سبيلا ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل على allazina amanu lalle ne waɗanda suka yi imani kuma kafaru sa'annan suka kafurta kuma amanu sa'annan suka sake yin imani kuma kafaru sa'annan suka sake kafurta kuma zdadu kufra sa'annan suka ƙara kafurci suka dage akan kafurci suka mutu a haka lam yakuni lahu liyaghfira lahum Allah bai kasance mai yi musu gafara ba wala liyahdiyahum sabila haka kuma ba zai shiryar da su ba hanya madaidaiciya wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin munafukan wannan al'umma wayanda sun yi imani suka kafurci suka sake imani kuma suka kafurci har ya zama to fatubi a ala qulubi kamar yadda Allah ya fara cikin suratul munafiqun zalika bi annahum amanu zalika bi annahum amanu bil amanu thumma kafaru wato sun imani sa'an nan suka kafurta fatobi a ala shi aka dora murfi akan sukatansu Allah shi ana sun yi imani da kuma wasu daga cikin malamai suka shi a za ka kaddara kama haka innan na amu lalle ne waɗanda suka yi imani da annabi musa kuma kafar sa'annan suka kafurce masa ta hanyar bautata ma ɗan maraƙi thumma amun sa'an nan suka sake imani da attaura lokacin da Allah bai ma annabi Musa attaura thumma kafu sa'an nan suka sake kafurce ma annabi Isa dan Maryam lokacin da ya zo ce da su shi manzon Allah thumma zadu kufran sa'an nan suka dage akan kafurce ko su karin kafurce ta hanyar kafurce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lam yakun Allah liyaghfira lahum to wa'annan Allah ba shi musu gafara ba in sun mutu a haka wala li yahdiyahum sabila haka ba shi shiryar da su hanya madaidaiciya ba to amma dai duk da kaga tafsirin ya tafi daidai ayan tafi kama da munafikan wannan al'umma shi yasa anan Allah ta'ala ya ce bashirin munafiqina yi ma munafukai bishara bi anna lahum azaban alima cewa tabbas suna da azaba mai zafi su wane ne munafikan su ne allazina amanu kuma kafir za su ce sun yi imani in sun koma ga kafirai kaga sun kafirta in sun shigo cikin masu imani su masu imani in sun koma gurin kafirai sun kafirta to a haka har Allah ta'ala ya hana su hanyar shari'a su mutu a wannan hali to she zaman ko Allah ba musu gafara ba to su ne waɗanda Allah ta'ala ce a musu albishir bashirin munafiqina yi wa munafiqai bishara bi anna lahum azaban alima cewa suna da azaba mai zafi munafinci anan shine annifaqul i'tiqadi ko kace annifaqul akbar babban munafinci wanda ke mayar da mai shi kafu ba wanda ke yawo da gurma ko annabi mace tsakanin jama'a ba eh, yana tare da wata alama daga cikin alamomin munafinci amma ba shi ake nufi a nan ba ina jin mu gane wanda ya bayyana muku cewa shi musulmi ne amma ya boye kafirci a sosiyasa duk wata hanya da ya samu ne ya cutar da musulunci da musulmi shi ya bi wannan hanya shi ya taimaka ma arna akan a cutar da musulunci da musulmi ko da yana sallah tare da ku kuma shi munafiki za mu mu'amalance sa da zahirinsa in ya mutu za mu masa wanka mu binne shi saboda zahirinsa ya nuna mana cewa shi musulmi ne to amma a gurin allah allah ya san shi arne ne wato wannan mu'amala da muka yi masa ba shi amfani su ba a gurin allah shi yasa Allah ce a musu albishir bashirin munafiqina bi anna lahum azaban alima lalle suna da azaba mai zafi su wane ne munafukai alladhina yattakhiduna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin waɗanda ke rikan kafurai a matsayin waliyai a matsayin masoya majibinta koma bayan masu imani suna sirranta sirrin addinin musulunci suna tarewa da arna domin a cutar da musulunci da musulmi su ne allazina yattakhiduna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin alhali ko ubangiji ta'ala ya hana mu jibintan arna a matsayin waliyai la yattakhidul mu'minuna na auliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min allahi fi shay'in illa an tattako minhum tuqa wa yuhadhdhirukum allahu nafsa Allah shi kada mu'minai su riƙi arna a matsayin macibinta koma bayan masu imani wanda ya suke yi haka to ba bakin komai yake ba a gurin allah ta'ala a gungurin allah ta'ala ce ya ayyuhal amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum a يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد min البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم akbar. qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun ya kuwa da suka yi imani kada ku riki bitwana wato ɗan ciki abinda ake nufi da bitana shine ka da ciki jacket ɗinka da kake sawa kaga shine ke da alaka na kusa da fatarka to kada ku mayar da arna ku ɗauki arna ku rike su bitwana irin yadda ka rike wannan ka da ciki ya zama to kuna sirranta muku kuna sirranta musu da muron la tattafiqu bitanatan min dunikum la ya'adunakum khabala wallahi tallahi ba za su yi sassauci ba a kan haka Allah ya waddu ma anittu fata suke ku wahala ku ji zafi qad da al-baghdha'u min afwahi ga ƙiyayyen nan ya riga ya bayyana akan kan bakinsu wa ma tufi suduruhum akbar abinda zukatansu kuma suka koye shi yafi girma wasu irin maganganu ne ba mu shi ba daga annan faransa da na amerika kan addinin musulunci to wannan fara muka shi na bakin allah shi wanda ke koyi a zuci ya fi girma to in ma ba ku sani ba allah ta'ala ce kad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun mu dai mun bayyana muku ayoyi in kuna da hankali ku lura ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أتوا عليكم الأنابل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور يا قوة أن لكوكي نونا مسقونا يا تبت سوفا واسم مسكي وتلك ساشن لارواوا سعودية كويت قطر da sauran kasashen golf da suka riƙi amerika a matsayin majmin wato wato wato waliyya shi abinda amerika ta ce ita ke musu ibdalin komai da tsaya musu makamai hatta a cutar da al'umma musulmi amerika ba ta yaƙi saddam hussein ba shi da ta samu haɗin bakin ƙasashen larabawa ne ba ta yaƙi afghanistan ba shi da ta samu wato haɗin kan ƙasashen larabawa ne sun mara mata baya ba su yaƙi ƙaddafi nan ba ballada shi ba daula ba ne kan mukabatun ballada mu'ammar gaddafi na libya sheda suka samu goyon bayanwa kasashen larabawa tukuna aka yaƙi waɗannan ko su da suka goya ma amerikawa bayan gugaya mai sun zauna lafiya yau mai ke faruwa tsakanin amerika da saudiya me za su amfana mu to shi ne a nan ubangiji ta'ala ce a yabta gona inda humul izza wai ɗaukaka kuke nema gurinsu an kai matakin da a kasashen asiya musamman kasashen yankin larabawa ko na musulmi in ana maganar kasar da ta tara makamai da birjin da ke da nauyi na defense babu kamar kasar saudiya babu irin makaman da bata sayo daga amerika to me amfani wannan makamai ita ta sayar muku da makaman kuma ita ce ke rike da kile-kile na makaman ba za sauje ba za ta yi sarrafa makamin ba shi da izini a tunda mun muka sai da miki makaman dama akwai yarjejeniya kafin ki buga wata kasa shi kin shi in mu amince ki buga in ba mu amince ku zaki buga shekara nawa ta tana fama a kasar yamma ta kai labari ba ta kai labari ba me yasa saboda ba ta da waɗanda ke sarrafa mata baka kada bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun da Erdogan ne watsi da waɗannan kasashen yace azzalimai ne ya dogara a kan Allah da kuma matasa ko kuma masu ilimin kasansa to kasashen Amurkawa da na turawa ko mai daga masa hanci babu wanda ya nuna masa yafa shi ma shi nuna masa yafa dan mai abin da suke takama da shi shi ma yana takama da shi bai sayo makamai daga gare ku ba yana kira makansa wanda ma idan ya so ya kawo shi canza masa teknoloji su abin da suka sani a wuri shi yana kawo ya riga ya canza komai faransa ba ta buga libi ba shi da ta tabbatar ta lalata makaman da libi ta sayo daga gare ta ta soka kasan tana can fari ta lalata makaman saboda ana amfani da zamani na na electronic ta lalata makaman gaba daya ga shirgi amma ba shi yin komai ba shi na Allah ke gaya mana ɗaukaka kuke nema gare su fa innal la'izzata lillahi jami'a ɗaukaka na Allah ne gaba daya walillahi al'izzatu wa li rasuli wal Allah kade ke da ɗaukaka manzansa shi ke da ɗaukaka haka masu imani su ne masu ɗaukaka Da haka ana samun ɗaukaka ne ta hanyar imani da al'amar salih umar ibn al-khattab lokacin da ya samu galaba akan falastin ya shi buɗe falastin ya yi kuka ya ce ma sahabbai kunna adillah فأعزنا الله بهذا الدين مهما ابتغينا العزة في غيره أظلنا الله kada ku manta da can kaskantattu ne mu masu kiwon bisashe ne ba a ma labarin mu a duniya dalilin wannan addini ubangiji ala ya ɗaukaka mu idan aka wayi gari muka nemi ɗaukaka wajen addinin musulunci shi allah ya zubar da mu ƙasa yau wace kalma musulmai ne shi a duniya babu saboda gungar musulunci muna so mu ɗauki ɗaukaka a wajen musulunci kuma ɗaukaka Allah ya ce ta sani in an yi imani an bisa shi ya ba ku in kun ki bin sa shi Allah ya kyare ku da dabaran ku har nan su ma suna da dabaran su to mafi karfin dabara shi ke samun nasara Allah iya mana shi Allah ta'ala ya ce wa qad nazzala alaykum fil kitabi kuma hakika an riga an saukar muku a cikin littafi alkitab ana nufin alkur'ani mai girma an idza sami'tum cewa idan kun shi ayatin lahi yukfaru biha ayoyin Allah ana kafurce masa mutane sun zauna sun ɗauko maganar addini suna tattaunawa suna muna nama addini to kai a matsayin matsayinka na musulmi mai imani me ya kamata ka yi wa yustahza'u biha ana ma addini izgili fala taq'udu ma'ahum kada ka zauna tare da su hatta ya hudu fi hadithin gairi har sai sun bar wannan fira sun canza wani sabon fira ina shi gani in ka kiya ka zauna in na kuma idan mithluhum to a wannan lokaci kai da su daidai kuke ta fuskar su ne za ka samu daga cikin musulmi waɗanda ba musulunci suka sani ba in an zauna su ne ke fara sukar addini ana sukar addini ta hanyar sukan malaman addini to kai a matsayinka na musulmi she ka an karar da su marra kun munkaran wal yughayyiru bi yadi kayi sun kisu shi to wurin ba wurin zaman ka bane ba sai ka tashi in har ba su canza fira ba to kada ka zauna tare su amma idan ka ci gaba da zama tare da su zunubin da za a ba su kai ma wannan zunubin za a ka shine innaka idan misluhum kuma in kai sa'a ba a shefa ba wato ba a shefa ka ba cikin munafukai to wace aya ce ubangiji ta'ala ce ya riga ya saukar da ita a cikin alkur'ani shine ayan suratul al'am wannan sura madaniya ce suratul al'am kuma makiyya ce inda Allah ke cewa wa idza ra'aita allazina yaquluna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqulu fi hadithin ghayr wato idan ka ga waɗanda ke ma'ayoyin mu izgili kada ka zauna tare da su ka ba su baya har sai sun canza wani fira wa in ma yunsiyannaka shaytan fala taqul ba'da dhikra ma alqawmi adh-dhalimin idan shaytan ya manta da kai ka ci gaba da zama to yayin da ka tuna a ah, ina zaune da waɗannan mutane ne kuma ga abin da suke faɗa to bayan ka tuna ka daga ci gaba da zama tare da su shi ka tashi shine abinda ubangiji ta'ala ya karantar da mu anan wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairi innakum idza mithluhum in kun zauna tare da su to ya Allah maulada abinda muka musu kuskure Allah mana gafara subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk